Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da sake shigowa wannan tasha ta tashar da take ƙoƙarin kawo muku rahotanni da dumudumin su daga nan gida Najeriya, wasu lokuta ma da ƙasashe masu makwabtaka da ita. To masu sauranmu za mu so dai ku gyara zama ku tsaf domin jin yanayin yadda a ƙarshe dai gwamna Abba Kabir Yusuf Eh, ya wani zafi martani kan jita jita da ake cewa akwai yarjejeniya sa da shugaban ƙasa a bola ahmad tinubu kana a gefe guda ɗaya kuma in kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa jikon jam'iyyar apc wata kan ɗan bilki kwamanda zai ci gaba da zama a gidan yari na wasu kwanaki saboda wasu dalilai wanda aka bayyana masu sauran mu za mu so dai ku gyara zaman ku tsab domin jin cikakkun rahoton nan, amma kafin nan da Allah mu so ku taimaka ku danna mana subscribing gami ga danna alamar ƙararrawar sanarwa domin haka ne zai ci gaba da baku damar samun sabbin rahotannin mu a da zarar mun ɗaura su kana kuma ku danna mana lakin mu ma domin ma haka ne zai ci gaba da bamu ƙwarin gwiwa wajen shiga lunguna da saƙuna ta da kuma ne muku rahotanni da haɗin su masu mu ga cikakkun rahotannin. Gwamnan jihar Kano watakan Abba Kabir Yusuf ya yi martani game ta jita-jitar da ake yaɗawa tsakanin yarjejeniyarsa da jam'iyyar nan ta APC. Gwamnan abba kabir yusuf ya musanta kulle wata rajajeniya da shugaban ƙasa kafin yanke hukuncin kotun koli a ranar sha biyu ga watan janairu yayin da yake martani kan wasu takardu da ke yawo a kafafen sadarwa kakakin gwamnan Sinusi, bature da wakin tofa ya yi fatali da hakan bature ya ce akwai ƙirƙire akwai kirkire-kirkire wanda ake su domin cimma wani buri amma ba kamshin gasa ko kaɗan tattare da wannan takardun a ila yau sinusi ya ƙara cewa shin a cikin yarjejeniyar wai akwai dakatar da rusau da kuma maganar masarautu da aka kirkira kamar yadda gidan jaridan ta leadership ta kawo na rahoto dole sai na magana yake cewa dan karin bayani kan ta yi ta yarjejeniya da gwamnati cewa zai koma apc da maganar masarautu da kuma dakatar da rusau gwamnan yana son fayyace komai cewa bayan yin nasarar a zaɓe da kuma tabbatar da shi a kotu baya tsoron wata barazana daga 'yan shamiyar siyasa sannan su sani su masu fakewa a rigar shugaban ƙasa cewa dukkan wani mataki da za a ɗauka za a yi ne ta hanyar da ya dace ƙarƙashin ikon mai girma gwamna har ila gwamnan ya gode wa shugaban ƙasa a shuwa jibola ahmad tinubu da sa saurin tabbatar da barin shari'a ta yi aikinta daidai yadda ta tanada sannan ya ce babu wani abu da zai hana shi ayyukan alkhairi kamar yadda yake yi tun kafin ma a tabbatar da shi inda ya kara cewa mun mun ta ita ita cewa akwai wata yarjejeniya tsakanin mu da shugaban ƙasa sai dai mu gode masa kan nuna girma da ya akan shari'an nan ya ce tabbas yadda ya yi ki amincewa da biye wasu jigajigan jam'iyyar sa abin yabawa ne a gare sa da makoma jihar Kano baki ɗaya da haka ya ƙara cewa babu abin da ce da Allah Ubangiji saka da alkhairi amen To a gefe guda dai kuma masu mu idan muka dawo jihar Kananda ba alkali Abdulaziz Habib bai samu halartar zaman da aka shirya za a yi da Danblik Abdulmajid Danbaici kwamanda a ranar Litinin jiya kenan ba kamar yadda gidan jaridan Daily Nigeria ta ce rashin halartar mai shari'a Abdulaziz Habib ya kawo ƙarshen burin Alhaji Ɗanbirki Kwamanda na samun yanci Alhaji birki, wanda aka fi sani da Ɗanbirki Komanda yana tsare saboda zargin tunzura jama'a wajen jawo fitina a jihar Kanan Daban laifin da ake tuhumar Ɗanbirki Kwamanda da aikatawa ya ci kawar da sashi na ɗari da sha hudu na dokar Penal Code da ke a jihar Kanan Daban ba za a iya sanin ko kwamanda ya cancanci beli bisa sashe na 35 a karamin kundi na biyar ba da kuma 36 na kundin tsarin mulki ba saboda rashin lafiyar alkalin babban alkalin kotun na majistare da ke zama a garin kano bai da lafiya saboda haka ba a